city. step up in a club, blow money like I'm running for president. So in charge, I saw rock, now my residence. Headed to the top, somewhere you haters have never been. We will never stop, no. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. I say it loud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. Name buzzing from JHP see. And my status on the continent, MVP. You ain't heard about me, must be dumb, deaf or blind. A living under a rock, you caught me steps behind. It's LG the trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. Am I African? I'm proud and got an X transparent like an x-ray. Joburg is my city, my presence is evident. Headed to the top, somewhere you haters ain't never been. Always criticized, I see you do it better than. Only talk but my flow bring the cheddar in. I hear you talking tough, like you a chrome buster. I'm from Alex, so I ain't never scared. Bone crusher, we keep it G.O.D. Suckers know that we don't play, yeah we hold it down. That's how we do it in the CIA. Whoa, hey. Cause smile from the K-E-N-Y-A. Uh. Where the grind don't stop, all the girls so hot. Blow money, let her hit a hate. What? We stacking on them. These actors be acting phony, but these won't hold me Yo. back. Won't hold me. Nah. Hold me back. East monkey on a bumping track. Beef turkey, me eat all that. Streets thirsty for all these raps. So please call me black. Gold. Been looking my soul. See your beginning, quit pretending and just come on Man, home. I'm straight out of Nairobi. Uh-huh. I run my town like I'm the boss. Uh-huh. Shout out to my homies from Johannesburg to Lagos. Okay. are a team, we don't take a loss. Uh-huh. Africa wide and all across. Haters, we can hear y'all behind the sound of the applause. Anywhere we go, we stretch cause we've got rapping a bit, rapping a bit as soon as you dropping a bit fast and a bit go exapping a bit. It's Rocky on the Balboa. You got me, bring that cow over. I got that avatar flow with this beat. <laughs> you punch weak, don't throw those blows. You coming at us as a big feat, you better have Frodo's toes. You go real, we go real. I beat our chests on that. So much black around us feels like we've been working late shifts. Swing in the club like I play golf. Tell it, it's me against the world, black eight Adolf chale. You deform like Nicolas Cage, bro. Okay, black, out, chale. Look, face off, Challenge, Black Rambo, Oliver Tambo. But I'm a bad fuck. Django. Rappers used to rock, baby beanie single. Up north, my team fire. There's an eagle, nigga ball like we do. Africa, we they believe on nobody, nobody go fish you when I can make a teach you. Tell them they can figure say they be big on the same level. Cause I go fit defeat you. Bank you up in the collaboration of the issue. Drinks on the house, all the money we go issue. Shh, have been one in a million for history. Go! Can I be pen and weapon and weapon and weapon? My shame on body for the sake of I have My test is a bit of a big digital political beat. a be the baby for big family to send me MC. Stand up for the club, blown <laughs> para la legalidad. Alhamdu ah, alhamdulillah shi tsafta yana ginshiki ne na musulunci kuma a cikin musulunci shi tsafta yana daukan kusan kashi saba'in ne domin Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala tayyiban la yaqbalu illa ɗayyiban Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai tsarki ne ko baya karban wani aiki sai mai tsarki hmm. na farko yawanci mutane sukan fuskanci hadisi ta baibai shine mazala Allah ya ce warin bakin mai azumi lada yake samu tamkar turaren miski ne almiski hmm. warin bakinsa amma wannan hadisin da mazala ya faɗa me ake nufi da shi ba ana nufi kada ka ki yin brush ko aswaki ba hmm. saboda falalan tsaftar baki ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya yi alwala kafin ya yi alwala ya yi aswaki a bakinsa ya yi sallah Hmm. to ya fi wanda bai yi ba da daraja saba'in hmm. kin ga duk girman gemu da darajar gemu da girman rawani da darajarsa da wanda yake da gemu in yayi sallah da wanda ba shi da gemu in yayi sallah ladan su ɗaya ne haka mai rawani da marar kula ladan su ɗaya ne amma sai manzo Allah ya ce wanda yayi aswaki ma'ana ya goge bakinsa hmm. ya yi sallah ta farilla hmm. to shi yana da daraja saba'in fiye da wanda bai yi ba hmm. ne manzo Allah yake so ya nuna mana har manzo Allah yana cewa da ba dan karya kar ya sa ya ɗaura mana abin da mutane ba za su iya ba da sai in ce duk sallar farilla duk wani musulmi ya yi asuwaki hmm. ana gaya mana tsafta kenan abin da wannan hadisi na azumi mutane ba su fahimce shi ba shine ba duk mutumin da ya dauki azumi da safe kafin rana ta faɗi matukar bai iya sa komai a cikinsa ba to bakin shi zai canja tsari haka bakin shi zai canja tsari ma'ana zai ba da wani irin abu na cewa bakin nan bai samu wani abin da ya iya shiga jikinsa ba. Mm. To wannan shine zai faɗaɗa maka ka gane in ka tashi da asbahi ka yi brush ɗinka ko ka yi asuwaki. Mm. to bakin kafa ba irin warin can yake yi ba. Mm. Saboda da yawa sukan kin yin brush suna cewa ko su yin aswaki da asuba su ce wai suna wai saboda wannan magana warin bakin ba wannan ake nufi ba. Ba warin bakin da ka kwana da shi ka tashi ba ne. A'a warin bakin daga bayan sallah asubahi ne zuwa sallar bagari ba. Haka. daga bayan sallar asubahi ne wannan bakin naka da bai samu wani abu ba to zai ba da wani odo daban hmm. wanda ba irin wanda ka saba da shi ba saboda bai samu abubuwan da zai shiga jikin da zai gina jiki baya jiki ba hmm. to wannan shine mazala yake ba da hadisin kamar hadisin da mazala yake cewa wanda talauci ya dame shi ya kara aure ne wanda talauci ya dame shi ya kara hmm. ah, aure to mutane ai a baya ba su fahimci hadisin ba sai ake tunanin in kana cikin talauci ka kara mata a'a ba wannan mazala yake nufi ba ana magana ne wanda mata ɗaya ba ta gamsar da shi ya ƙara mm. mata. Haka. to haka abin yake hadisin yana bayarwa ne daga lokacin da alfijir ya fito hmm. aka yi sallar asubahi to wannan hadisin ya ɗauki aikin shi zuwa faduwar rana ba wai tun daga azumi farko ba za ka yi mashkilin ba ko brush ba har sai karshen azumi saboda wai ana son warin baki ba haka hadisin yake magana ba haka to malam akwai eh, inda aka ce lokacin da mutum in yana cikin azumi kaman lokacin um, da akwai rana zaka iya wanke bakinka ko kuma hakan babu kyau a cikin addini E za ka iya asuwaki ya halatta a yi hmm. shi asuwaki ya halatta a musulunci ko kana azumi za ka yi asuwaki ko ka ji bakinka ya canja maka za ka sa asuwaki ka goge bakinka wanda ma ya sinadarin da yake cikin asuwaki ya fi na makilin hmm. ya fi na makilin ko bakin ka ji ma wani iri ko rana zaka iya sa aswaki in lokacin sallah ka goge bakin ka kuma ka samu daraja hmm. duk da kana azumin kai aswaki zaka yi sallah ka samu daraja sama da wani wanda bai yi ba haka wato bi ma'ana kenan ko da kana kan gabatar da azumin zaka iya amfani da aswakin zaka iya amfani da aswaki ko kana azumi ne Mm. To a tsari da dama mutane sukan shagala wajen yin amfani da shi wasu su kawo nasu kisan wasu su kawo wani abin daban waɗanda kuma hakan yakan haifar da cuta ba ma ga kansu kaɗai ba har ma da wanda ke tattare da su ganin cewa in ka taɓa su sai ce ai azumi suke yi kuma kila ko ba su da halin samun asuwakin ko kuma samun abin da za su wanke bakin kuma hakan yakan haifar da cuta a gare su da ma wanda suke kusanta da su ya kake ganin hakan malam? eh kin san mutane ba su da fahimta sosai ne kamar me hukuncin misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ai an san tafannuwa magani ce hmm. amma aka ce in za a yi sallah in ka ci tafannuwa ka koma can gefe ka yi sallar ka haka abin da ake bukata ba a so ka cutar da wani ne idan bakinka zai zama yana wari za ka shigo fashin jama'a ai wani za ka zalunce shi za ka cushe shi Gaskiya. da wannan warin to abin da mutane ba sa fahimta in ka zo tsantsan fikihu shine zai baka zaman lafiya da kwanciyar hankali mm. shine duk lokacin da ka ji bakinka ya canja da wani yanayi to in har misali a ce wari ne ko abu ka nemi aswaki ka yi shi wannan ya halalta kuma ba a haɗe dama ruwan aswakin in aka goge baki ne za a fitar to a take za ka ji bakinka ya daina duk wannan abin in ma kana da irin wannan matsalar in kuma misali ka yi riga ka yi brush ɗinka da asbahi ko ka yi aswakinka da asbahi to ina tabbatar miki zuwa faɗuwar ranar bakinka ba irin wancan warin zai ba mm. duk wanda zai ji wannan warin da kanshi zai ji shi kamar miski haka haka maza Allah ya faɗa wanda kika suna irin wannan warin bakin zaki samu suna ɗaukan kwanaki da asuban ba sa yi da daddare ba sa yi ne hmm. to sai su shiga azumin da shi saboda wancan fahimtar da suke da shi na baibai na wancan hadisin to muna godiya sosai malam da wannan karin hasken da ka yi mana a cikin shirinmu na yau da gobe sa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar kai nabina Muhammadi shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurran Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin yanzu kuma ga wakiliyarmu a kaduna binta ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. To mu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani hajiya yau ne muke da shi ne ga mai sauraro. fati jollof rice yau za mu yi ah, da fadukan shinkafa eh da fadukan shinkafa amma irin wanda ake zuwa biki ke ga ana tarbabin nan kai ka zaka ci ah, ba irin shi kake yi a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne haji wannan to shi za to menene sir menene ake bukata in za a yi wannan girki eh, to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana bukatan albasa tana bukatan man gyada tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na bukatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su to yawa ke su ku kaɗan kaɗan ne tunda dai bai na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar ƙwallo biyu karyar dai gaza biyu zuwa uku sai ta ɗan ɗebi attarugu idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki ƙwallon albasan ta guda ɗaya ta wanke su ta hada ta nike shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko busasshen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda allah ya horewa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ta za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ta za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora kan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shi ma idan ya fara dan soyuwa ya fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare ta sami shi ruwa ba ba tare da ta sami ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi niƙaƙƙen tattasanta da albasa da a tarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan ƙanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba su sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin mm, dafa duka idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yauwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin daɗin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan motsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan zafi hmm. wai za ta ga ruwan yayi fari san yana yana cire starch ke wani sanakan ga sukan zuba gishiri a cikin eh, ruwan idan ta yi idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta hmm. zidda wannan ruwan farin eh. tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zubawa ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗai ɗai ya yi wasar wasar to an rage shi ta ce da sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila mm, ruwan abincinta ya eh, tafasa sanwan ruwan sanwanta ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peace eh to ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salak to a basu da ransu eh an yi shi salak amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokaci ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman ba ya yi yawa eh, an sa a nan a sa a nan tunda duk ciki zai tafi lokaci mm. ɗaya bari wannan din mu bashi a matsayin salak shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau ba kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafar da sai wadata Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sharuwa lafiya. Yau da shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka ta